Mm-hmm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a cikin wannan darasi namu na koyon harshen turanci wanda Khairu Umma Academy take gabatar da shi wannan kuma shine darasin mu na uku to a wannan darasi za mu duba abin da ake kira adjectives adjectives a baya mun duba ma'anar pronouns kuma mun duba ire-iren su mun duba pronouns mun duba nouns kuma mun duba ire-iren su kuma mun duba misalai akan su yanzu kuma za mu duba adjectives to menene adjectives din nan suke nufi duk sanda muka ga wasu abubuwa a rayuwar nan akwai akwai kalaman da za mu yi amfani da su don mu nuna ko kuma don mu ƙara bayani akan wa'annan sifofin, ko kuma wa'annan abubuwan da muka gani misalin wannan abubuwan kamar nouns kenan kamar suna kenan su kowane suna ne akwai yace za mu ƙara bayani akan shi don mu nuna cewa ga yace yake misali idan yaro ne za mu iya cewa yaron mai tsaho ne ko kuma yaron baki ne ko yaron gajere ne to duk wa'annan abubuwan da muka kara akai mun kara bayani ne akan siffofin yaron to wannan siffofin sun hada da kala za mu iya kara kala ma'ana za mu iya faɗan kalan abu ya nuna cewa mun kara bayani ta hanyar faɗan kalan abun shine color kenan ko size ma'ana girman abu kenan ko kankantar shi ko faɗin shi ko kuma height tsawon shi kenan ko kuma mana ko kuma a ɗabi'ar shi kenan ya yake abu ko kuma appearance appearance shine wata siffa ta shi to duk wannan abubuwan da zamu yi duk wannan kalaman da zamu yi amfani da su don mu ƙara bayani akan abu mu ƙara bayani ta hanyar siffa ko ta hanyar kala ko ta hanyar tsaho ko kuma ta hanyar ɗabi'a to duk wannan kalaman da zamu jujjuna a jikin wannan sunan wannan abin to mu yi amfani da abin da ake kira adjectives kenan a takaice adjectives suna ƙara bayani ne akan shi noun din misali idan muka ɗauki misali wannan muka ce buy a big ram ka siyo babbar rago ka siyo babban rago to big ram wannan big din da na sa ya ƙara ya ƙara bayani akan irin ram din da za a siya ya ƙara bayani akan irin ragon da za a siya da akwai cewa aka yi buy a ram je ka siya rago za ga cewa shi wanda aka ba wannan umarnin za ga cewa sai fara tunanin wacce iriyar rago zai siya wani irin rago zai siya ko babba ko karami ko mai kaho ko mara kaho duk dai wa'annan sifofin to amma daga lokacin da aka ce big an nuna mashi cewa e na farko rago za ka siya na biyu kuma babba za ka siya to wannan big din ya ƙara bayani akan shi wannan suna din wannan ragon kenan ko kuma mu sami misali kamar na biyu haka wanda ya ce the rusty nail is cheap the rusty nail is cheap a kusar mai tsatsa rusty shi shine tsatsa sa sa is cheap yana da arha to kun ga kenan muna da abin nan guda biyu eh, muna da adjectives guda biyu muna da na farko rusty wanda yake nuna siffar shi ita wannan kusar ya nuna kenan tana da tsatsa sannan kuma ya nuna ah, matakin shi a matsayin kuɗi kenan ya nuna cewa mai arha ne to duk wannan adjectives ne ko mu ce mai arha ne ko mu ce mai tsada ne ko mu ce baki ne ko dogo ne ko mai tsatsa ne ko kuma mai kyalli ne duk wani abu da mu ƙara bayani akan wannan abin da muke magana a kai ya zama adjective kenan ko kuma an ce misali na uku i have six brothers ina da yan uwa guda shida ko kuma ina da kanni guda shida wannan guda shidan ya ƙara bayani akan a kannan da nake da su ta hanyar adadi ma'ana shi ba ta hanyar sufa ne? ba kuma ta hanyar tsawonsu su bane ba ko ta hanyar kallolin wannan kannan na ba ko sai nuna siffofin ko kuma ya nuna ya ƙara bayani akan kannan na ta hanyar adadin su to duk wannan nan abubuwan da muke ƙara a jikin wata wata wani suna to ya zama abin da ake kira adjective kenan bana kuma muna da adjectives muna da ire-irensu kamar da yadda muka yi bayani a pronouns muna da ire-irensu har muka ba da misalan ire-irensu guda hudu duk da dai akwai wasu da bamu taba ba to anan nan ma za mu duba guda hudu ne wanda su kuma anan su ne guda hudun kuma babu kari a kansu sai dai in mutum ya shiga wani mataki na can gaba wanda ya yi nisa ga wannan madar da muke yi so akwai possessive adjectives adjectives ne wanda suke nuna a mallaka kamar a baya a pronouns muka ce akwai mine ma'ana abu wanda yake nawa ko kuma a ce yours wanda yake naka to shi ma adjectives zamu yi amfani da mallaka amma anan muna amfani da my ne in nuna nawa ko kuma your naka kenan ko kuma his nashi kenan ko kuma ha nata kenan kamar in ce ha book ha bag ha shoe ma'ana takalminta ko jakarta to duk wannan ta da muke karawa kai ya nuna ya kara bayani ta hanyar a ah, mallaka kenan da dai cewa aka yi kawai jaka ko takalmi to ba a yi magana cikakkiya ba amma daga lokacin da aka ce jakarta to an nuna cewa na farko wannan jakar yana da mawallaki yana da wanda yake da shi sannan kuma ya nuna na ta ne na mace kenan na wata ne kenan sannan akwai its mun yi sha bayanin wannan its din muka ce shi yana daukan abubuwa ne guda biyu ko dai abu mararai kwata-kwata ko kuma dabba yawwa su awa shi kuma namu kenan ko kuma via nasu kenan sannan kuma akwai demonstrative adjectives wasu kalamai ne wanda suke ƙara bayani akan wani abu ta hanyar ishara ta hanyar nuni ga wannan abin kamar idan na ce wannan littafin ta yayyu akwai littattafai da yawa a waje a gabana amma daga lokacin da na ce wannan littafin to na ƙara bayani akan wannan littafin ta hanyar a ishara ga cewa shi ne to shi wannan demonstrative so akwai this wanda shi ke nuna wannan that wancan these wa'annan those wa'ancan insha Allah a nan gaba za mu bayanin su za mu ƙara bayani kuma za zamu da misalai sannan akwai indefinite adjectives wanda suke nuna ke ƙarin bayani akan wasu abubuwa ta hanyar adadi amma kuma wannan adadin ba ce ba kawai an ce kamar misali a ce many da yawa kenan an nuna an ƙara bayani akan wannan abun amma ta hanyar adadi an ce da yawa suke abun ko kuma an ce kaɗan ne few kenan kaɗan few kaɗan ko kuma no ma'ana babu ma kwata-kwata ko kuma a ce any ma'ana kowanne ma'ana duk wanda ka ɗauka a cikin wa'annan abubuwan da ake magana kai babu laifi su any kenan sannan kuma a ce several to shi wannan several ɗin da wannan many ɗin suna ɗaukar kusan siga guda ɗaya yawancin su ma'ana da yawa kenan several yana nufin da yawa many ma yana nufin da yawa sannan kuma akwai adjectives ma'ana kalamai wanda suke karin bayani akan wani suna ta hanyar numbers ma'ana ta hanyar adadi wannan kuma an kiyasce adadin guda nawa ne ko dai a ce guda ɗaya 1 kenan ko a ce guda biyu 2 kenan ko kuma a ce guda 30 guda 30 kenan da sauransu da za a iya cewa 21 za a iya cewa 41 za a iya cewa kala-kalan nambobi dai ma'ana mun duba yanzu abubuwan da suke ire-iren adjectives ɗin da muke da su akwai wanda suke nuna suke nuna suke nuni ta hanyar ishara akwai wanda suke ƙarin bayani ta hanyar yawan abu akwai wanda suke ƙara bayani ta yawan abu amma ta hanya mai nuna takamaimai guda nawa ake nufi akwai kuma wanda suke ƙara bayani ta hanyar nuna mallaka to misalin waannan da muka yi a baya su ne possessive a nan idan na ce this is my car wannan mota ta ce wannan this is a car wannan mota ce amma in ce this is my car to na ƙara bayani akan wannan motar da nake magana akai cewa tawa ce so mallaki mallaki kenan this is my car wannan mota ta ce sannan kuma akwai come and buy their clothes zo ka siya kayan su come and buy their clothes clothes shine kayan sawa via shine nasu kayan su kenan via to wannan ma mallaka kenan amma wanda yake ishara ga cewa nasu ne tafiya kenan sannan her hair is very long her hair is very long gashinta yana da tsaho sosai gashinta yana da tsaho sosai so duk wa'annan za ga cewa muna amfani da sigogi ne na ƙarin bayani ta hanyar mallaka mallaka ha na ta kenan via nasu kenan mai nawa kenan to na ƙara wa kaɗin bayani ta hanyar nuna cewa ta wace wannan na ƙara wa clothes ɗin ƙarin bayani ta hanyar nuna tasu ce wannan kuma ha na ƙara bayani akan wannan gashin ta hanyar ta hanyar nuna cewa nata ne sannan kuma akwai demonstrative uh, adjectives wanda suke nuna ishara kenan idan nace that cup is dirty wancan kofin na da datti that cup is dirty wancan that shine wancan wancan that shine wancan that cup is dirty ma'ana dai da kawai cewa ne kofi na da datti za a gane me nake nufi amma daga lokacin da nace wancan kofin na da tito na ishara ga wani kofi nake nufi takamaimai so that cup is dirty whose kids are those ƴaƴan waye wa'ancan those shine can ƴaƴan waye wa'ancan akwai 'ya'ya kala-kala ko ina to amma tunda har na nuna wa'ancan din sai su ne to na yi ƙarin bayani akan wani 'ya'yan nake nufi 'ya'yan waye wa'ancan whose kids are whose this is my car wannan mota ta ce za ku cewa wannan misalin da wannan misalin sun tawa iri ɗaya amma bambancin su shine wannan yana amfani da my ne a matsayin adjective wannan kuma yana amfani da this ne a matsayin adjective to wannan ishara yake nufi wannan mota ta ce wannan this is my car wannan mota ta ce akwai kuma wannan na numbers idan muka ce i have 11 cars ina da motoci goma sha ɗaya ma'ana na ƙara bayanin motoci ta hanyar nuna adadinsu I have 11 cars ina da motoci guda goma sha there are two helmets left there are two helmets left there are two helmets left hulan kwano guda biyu ne suka rage guda biyu bin nan ya nuna na ƙara bayani akan hulan kwano ɗin the time is 10 o'clock the time is 10 o'clock karfe goma ne karfe goma ne so na nuna na ƙara bayani na ƙara bayanin lokaci ta nuna ƙarfe nawa da dai kawai nuna kawai na nuna agogo to ban yi cikakken bayani ba amma na faɗi ƙarfe nawa ko kuma da cewa ne 10 kawai ba ba lallai mutum ya gane ba amma idan na ce 10 o'clock ko kuma o'clock ɗin na bashi 10 na nuna ƙarfe 10 in 11 ne ina nufin ƙarfe 11 sannan akwai indefinite adjectives kuka ce su ne suke nuna ah, suke ƙarin bayani akan abu ta hanyar adadi amma kuma ba a tantance ba ba a faɗi yau ba a faɗi guda nawa ba takamaimai misali a ce many kenan kamar aka ce there are many tribes in Nigeria akwai ƙabilu da yawa a Nigeria ƙabilun guda nawa da yawa ba a ce guda nawa ba a ce guda goma ba ko guda ɗari biyu ba there are many tribes in Nigeria tribe shine kabila only few Nigerians can speak Arabic only few Nigerians can speak Arabic 'yan najeriya kaɗan ne za iya suka iya larabci 'yan najeriya kaɗan ne suka iya larabci to wannan ba a faɗi adadin ba amma dai an faɗi cewa kaɗan ne there is no tiger left in the zoo babu damusa ko ɗaya da ya rage a gidan zoo ko ɗaya da ya rage so an nuna kenan adadin hanyar nuna ko ɗaya wannan shine kawo mu ƙarshen wannan darasi namu na uku kuma mun duba menene adjectives sannan mun duba ire-irensu sannan mun duba misalai a kansu abinda muka faɗa daidai Allah ya sa albarka a ciki kuma Allah ya sa mu fahimta abinda muka yi kuskure kuma a ciki Allah ya mana afuwa Allah ya fahimtar da mu daidai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka